Ibn qayyim yana cewa mutane kashe uku ne akwai mutumin da yake da zuciya amma matacciyar zuciya wannan ya ce fadalika la kalba lahu mu a wajen mu bai da zuciya yana da zuciyar a jikinsa tana bugawa amma babu ita ba ta da amfani shine waye shine mutumin da ayar qur'ani ba ta tunatar da shi ba ta aiki kan shi saboda bai san ta ba baya jin wa'azi shi baya jin fassara qur'ani bai damu ba a fassara masa laysatil aya zikra fi haqqihi wal ulul albabu masu hankalin da Allah ya ce suna wa'aztuwa da ita aya alqur'ani shi wannan baya ciki zuciyarsa a mace take na biyu yana da zuciyar rayayyar zuciya ya kimtsa ya shirya amma baya saurara alqur'ani ghairu mustami'il ayatil matluwati shi baya zama ya ji ƙur'ani, ashe ana so a rinka zama ma a rinka jin ƙur'ani, imani yana daɗa jaddaduwa a gare ka a tarihi mana arna wanda ba musulmi ba an yi lokacin da suna so a karanta musu ƙur'ani su ji shi kawai amma yau mutum musulmi ya zama yana da kasadin komai amma bai da kasadin mota motar kana kunna komai amma ba ka da ƙur'ani. ƙur'ani na izu 60 ɗin nan malam an sa shi a ɗan memory ɗan ƙarami kullum in ka ga dama mota ka shi ne in ka kashe eh, shi ne in ka kunna shi ne Ko yaushe falon ka za ka iya kunna shi ka aji za ka iya kwana kana jin sa akwai tashar da kullum ƙur'ani ake ta talabishin da ta gidan rediyo kullum amma mutum ghairu mustami'un lil ayatil matluwati in ji ibn al-qayyim shi baya sauraron ƙur'ani balma in an kunna zai ce a kashe a kashe a kashe saboda ba a san magana ana karanta ƙur'ani sam ko dai bai zo masa ba ayar ko kuma bai isa gare ta ba zuciyarsa ta shagaltu da wani abu ba ƙur'ani ba sai jin kiɗa kiɗa kiɗa jin kiɗa kamar arne to akan kiɗa da waka kawai da ɗora shi ƙur'ani ya ishe kamar masifa a kiyama ka wallahi yan uwana musulmi ibn al-qayyim yake cewa wannan gashi da zuciyar amma ya shagaltar da zuciyarsa daga barin qur'ani ya kama wani abu ba shi ba sai na uku mai rayayyen zuciya shiryayye kimtsatse tuliyat alaihi al-ayatu fa asgha bi sam'ihi ana karanta musu ayoyin Allah sai shu yana ashu ya saurara ya nutsu wa alqa sam'a wa ahdara qalbahu ibn qayyim ya ce ya miƙa jinsa ya matso da zuciyarsa ce saurara ke ana karanta qur'ani walam yushghilhu bi ghairihi ko bi fahmi ghairihi ko ma siwa bai taba shagaltar da zuciyarsa da fahimtar wani abu ba qur'ani ba